Assalamu alaikum al'ummar ke wannan gida mai tara albarka barkam da barkam da da wannan lokaci mai tara albarka tashar Abubakar Malam TV to barkam da wannan lokaci a jiya ne ministan cikin gida minista Bazu Muhammad ya ta yaga ya ganin ma ido ne irin kayan aikin da an suma sojoji kamar motoci na zamani masu takarar zamani a daidai wannan lokaci wanda za a danƙwasa su a hannun jami'an tsaronmu da ke sintirikan iyakoki wannan motoci ingantattu na an tabbatar da ingancin su kuma insha Allah za a danƙwasa su hannun sojojin ƙasar sai a jiya ne a yankin durku jami'an tsaro masu sintiri cikin yankin sahara sun ka yi arin gama da gawar mutum uku da wanda a binciken da sojojin sun kai sun gano mutanen suna 'yan tirani ne masu kokarin shiga kasar libya a kishirwa ce ta musu ajalin rayuwarsu allah jikinsu sai kuma a ranar jiya an ka kama wasu mugan 'yan ta'adda wanda a bara ma an taba kama babban shugaban ƙungiyar na 'yan ta'adda a yankin gaya sai ya samu ya gudu mai amma yanzu kungiyar feji da cikin aikin suke na zakwale-zakwalen kamun muyagun mutane masu hana zaune tsani to an kamo waɗanga mutanen da ja jami'an tsaron ƙasar Nijar sun daɗe suna bibiyar su suna aikata asha suna kashe al'umma da bayan Allah da dukiyar suna kwace binciken da an kai an gano mutanen sauransu suna benin sauransu na eh, gaya sauransu kuma na cikin yankin ah, nyami yakin hukumomin alkalai sun kai ƙara suna neman gwamnati ta sa bakinta a cikin rikicin da suke na cikin gida tsakanin da ministan shari'a mor amadu wanda yake ta musu katsalandan kuma kun san cewa gwamnati mukamin gwamnati kashi uku ne gwamnatin nata asambule da nata ra kuma fannin shari'a yanzu a halin yanzu dai ana jiran mor amadu ya kare kai ne da zargin da lauyoyin ƙasa ke mai akan suna zargin shi da ya musu katsalandan akan shari'a shari'a kuma ana son shari'a ingantatta a bari lauyoyi su yi aikinsu da kansu shari'a ta gaskiyar gaskiya a sai a jiya ne an ka samu wani artabu tsakanin sojojin kasar chad da sojojin kasar faransa inda wani wuri ne wanda an hana kowa bi da kusa ga fara shugaban kasa ta hanya ce da sun ka kiliti sun hana kowa rukuwa baya shiganta in ba shugaban kasa ya shigo ba ko in zai fita ba mai shiga wannan fara sojojin faransa sun yi katsalan da shiga wannan hanya inda su kuma sojojin chad su kuma su ƙasa a gwiwa ba sun buɗe musu ta da an kai muguwar artabu inda ma an kai sanadin rasa rayukan sanadin jimin sojojin faransa biyu wanda ma a halin suna kasa faransa ana kula su sai a kuma an samu sojojin burkina faso ne sun wani kai hari a yankin inda 'yan ta'adda ke kawo su hare-hare inda sun samu nasarar kamo 'yan ta'adda da kashi saura a wannan fotura ku gani inda ake zanga-zanga sanadiyar wannan ba allah da an kai ne gumkin mutumin da shahara wajen sayar da bayu wanda ke ɗaukar su a firaministan ƙasar yasa an ɗebo gumkin da cikin ruwa kuma an ta kalashi makala shi a wurin da yake a ƙasar agras a juma'a za a ci gaba da ɗaukar sabbin sojoji wanda an yi kwanaki ana ɗaukar sojoji a cikin ƙasar nijar to ƙasar agras ta yi sanarwa ta ce don mai bukata don mai jin kai na wanda ke da niyyar kishin ƙasa da niyyar taimaka mu ƙasa da kuma niyyar mu ƙasa aikin hidima to ita za a ɗaukar soja insha Allah a ranar juma'a har za su rana ku fata alkari